eh alaita kaskadama hudurran min warami zalamtu fasul salisu fasali na uku fi madahin nabi sallallahu alaihi a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yace zalamtu sunnata na zalunci sunnar wanda man ahayyu zalama wanda ya rayar da duhu an fahimta yi wanda ya rayar da duhu kenan man kama fil laili bil ibadati kenan ko wanda ya tsayu a cikin dare da ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka nazal sunnan shi ila an ishtakatta damahu har zuwa ainihin wato kafafuwan suka kai kara. an gane durran na cututtuka min waramin an fahimta a yi saboda kumbura min waramin saboda min saboda kumbura zalamtu sunnata na zalunci sunnar wanda ahayi balama ya rayar da ainihin wato duhu da ibada kenan ila da qadamahu har sai da kafafuwansu suka kai karan durran cututtuka min waramin na kumbura an fahimta yi yanan yana maganan yanayin sallar da annabi yake ko wannan ma'arufa ce kowa sani ba sai an tsaya ana bayani ba an fahimta yi sai ya ce me shafe ne kashin mutarafil adami wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa an gane annabi ya daure min cikinsa min sagabin saboda tsananin yunwa don Allah mai ya faɗa yake falakata hamal aka ba ko wa ma a da za ka min fakuraka ba auwi ta amin fiyo min mai masgaba an gane don haka wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa min tsagabe saboda yunwa an gane kuwa wa shadda annabi ya daure a hashahu ya daure cikinsa an gane an gane min tsagabe saboda yunwa wa tsawa sannan ya tattaro an fahimta yi kashin wato kwibinsa an san kwibi ina ne kwibi gefe nan ko mutarafal adami mai mal'imcin fata ta hatal hijara ta karkashin dutse ana gane takadim da sake ɗin kuwa eh wa shadda annabi ya daure a hashahu kayan cikinsa ko a hashahu shine maqulun bihi na shadda dan wa fa'iluhu huwa ko min sagabin saboda inwa wa tsawa sannan annabi ya tattaro kashin kwibinsa shine mafulin bihi na dawa dawa kuma ya tsawi shine tattarowa ko an gane yau ma na tsawi sama a katsayi sijilli likutub kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili wa tsawa annabi ya tattaro wato kashin shine kwibinsa mutarafil adami mai mana in kun fata ko wa idza na an nuhlika qaryatan amarna Eh, illa qala mutraf illa qala mutraf wa hako to mutraf mutraf shine man imta ko mala'u kenan to mutraf al-adami mai man imtin ainihin wato fata wannan jikin na annabi annabi ya tattaro shi ya zo karkashin bishiya ya kwanta sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ne mai الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى فأرى وراودته تاني ميشي an fahimta ai wara wadatku lati huwa fi ha an nafsi to wara wadatku ta neme shi wata ce ta nemi annabi aljubalu shummi dutse shi ne a ashummi dutse mai maɗaukakiya amma min zahabin na zinari ta nemi annabi annabci daga kanshi cewa in yana bukata ta za ta kawo kanta yi amfani da shi fa'araha sai annabi ya nuna mata ayyama shamami wane ne mafi ɗaukaka tsakanin shi da ita an fahimta ya wara wadda ta neme shi Aljibali shummu dutse madaukakiya kun ga Aljibali fa'il ne ko wa huwa man'ud ashummu shine na atun min zahabin nami na ainihin wato zinari an nafsihi daga kanshi fa araha sai annabi ya ainihin wato nuna mata ayyama shamami wane ne ainihin wato mafi ɗaukaka tsakanin shi da ita eh? wa da hufi ha darura ta hufi inna darura ta la ta al'alal isami an gane da an gane sai ta karfafi darura ta hufi lalurar annabi an gane lalura a aradin bashariya wanda Allah ke jarraba dan adam da su sune daruratu an gani? to wa da sai ta karfafi daruratuhu darurar annabi sai ta karfafi zuhudahu gudun duniyar shi fiha a cikin duniyar ta an fahimta yi a arabul bashariya da suke kama dan adam ciwo rashin lafiya da makamantansu wannan ya zama lalura ko to lalurar ma da take samun annabi a duniya sai ta karfafe shi gurin gudun duniya sallallahu alaihi wasallam shine wa akkadat sai ta karfafi daruratuhu darurar annabi sai ta karfafi zuhudahu gudun duniyar annabi fiha a cikin duniyar sai ce me inna darurata lalle fa ita ainihin wato darura la ta abu ba ta yin shishigi ba ta wuce gona da iri ko dan alfaza dida ma ya ce wala ta adu fi dakin fi shay'in tariqata rasmuhu ko ko tariqata rasmihi kada ka wuce gona da iri kada ka tsallake cikin abin da manzon Allah ya zana to inna darurata lallai ita da lura ko irin waɗannan a aradul bashariya din la ta'ad ba ta yin shishigi alal islami akan mutumin da yake ma'asumi ne an fahimta yi sai ce ni وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم wa ba ta yaya ta da'u an fahimta ai za ta yi kira an gani wa ba ta yaya ta da'u za ta yi kira sai a koma daruratu shine fa'il na ta da'u wa ba ta yaya daruratu ta da'u an gani za ta yi kira daruratu lalura wanda laulahu ba don shi ba ma lam tafarji duniya duniya da ba ta fito ba min al'adami daga rashi to ta yaya wannan kuma za ta kira shi zuwa ga duniya an gane karatun wa kaifa ta yaya ta da'u za ta kira shi an fahimta yi ta da'u da ruratu lalura za ta kira shi ila duniya zuwa ga duniya mallaula wanda ba dan shi ba ma lam ta duniya da ita kanta duniyar ba ta fito ba min adami daga babu da ba a samu duniyar ba an fahimta yi kuma wannan kuma wata magana yake ta da domin su suna da ita kadi ko ma wani irin abu to saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka samar da shi ba dan annabi ba da Allah bai samar da shi ba to wannan maganan kuma tana buƙatar nasi sarihi sahihi ko kuwa yawa to shine Allah ya samu dace wa kaifa ta yaya tada'u daruratu darura za ta yi kira ila duniya zuwa ga duniya wanda mallaulahu ba dan shi ba lam takhruju duniya ko lam tukhraju duniya da ba a fitar da duniya ba min al'adami daga ainihin wato rashi sai ya ce min muhammadu muhammadu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaune ne shugaban kasantattu ne guda biyu kenan duniya da lahira ko su ne alkaun don haka akan ce ma duniya alkaunu akan ce ma lahira alkaunu in an haɗa ka sai a ce kaune shugaban kasantattu guda biyu kenan shugaba ne shi duniya a lahira sannan wasu ne shugaban nauyaya ne guda biyu me kenan aljinnu wal insu ko sannan wal fariqaini shugaban bangarori ne guda biyu min urubin na larabawa wa min ajimin da kuma ajamawa mutane biyu ne a duniya bangarori biyu ne a duniya yanzu daga larabawa sai wanda ba balarabe ba su kawai aka sani da haka duk wanda ba balarabe ba a duniya a jami ne ya maka barazana ya ce rubutun a jami a duk wannan littattafan bokon da ake karanta a jami ne shi ma wannan ita ce magana ta gaskiya duk rubutun da ba larabci ba ne kawai wani yana ma wayo ya ce rubutun ajami duk rubutun da ba larabci ba a duniya jami ne kuma duk wanda ba balarabe ba a duniya to ba jami ne sai dai in ya koyi yaren ya iya sai ya zama to yanzu man tashabbaha a bitomin wa huwa min an fahimta yi wannan shine wanda ita an magana ta gaskiya in eh, sai ce mai nabiyuna al na nahi fala a abara fi qawli lamin wa la nabiyuna annabinmu al'amiru shi mai umarni ne da abu mai kyau ko sannan annahi sannan mai hana abu mara kyau ne dama Allah ya ce wato ya amuru bil ma'ruf ko wa yanha anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-qaba'is to Nabiyu na shi annabin annabinmu al'amiru mai umarni da abu mai kyau ne sannan annahi mai hana abu mara kyau ne fala ahadu babu wani mutum daga cikin halittu a barra mafi gaskiya sannan akan ci a barra mafi kyau an gane amma nan a barra mafi gaskiya ne babu wani mutum a barra mafi gaskiya fi kaulin a wajen magana la wajen cewa a'a wala na amin ko wajen cewa na aminu akan manzon Allah ai babu ko akwai babu eh da haka nabiyun al-amir annabin mu al'amiru mai umarni ne da abu mai kyau annahi mai hana abu mara kyau fala ahadun babu wani mutum a barra mafi gaskiya an gane fi kaulin wadan magana la wajen cewa a'a wala na'ami ko wajen cewa na'am minhu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan mutum wal habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwal huwa al-habibu allazi turja shafa'atuhu huwa al-habibu shine masoyin Allah da haka muka ce tunda kalman al tana ga da al ko wasu malamai suka ce da ya ne kalman habibu ya amfani da kalman khalilu baitin ba zai kare ba in yace huwa al-khalilu allazi turja shafa'atuhu baitin ya kore ba yayi an fahimta yayi da haka huwa habibu shi annabi shine masoyin Allah allazi turja wanda ake fatan shafa'atu samun cetonsa kuma tabbas manzon Allah zai ce sallallahu alaihi wasallama na ka Allah ya samu cikin ceton manzon Allah an gani to huwa habibu shine masoyin Allah allazi turja wanda ake fatan shafa'atu samun cetonsa likulli haulin ga kowane irin tsoro min al-ahwali daga cikin tsorace-tsorace ko mun karanto a zuhud ko wa haulul hashiri a azama kullu amrin idan shuhada'u tuqafu lil khitabi an gane lil khitabi li kulli haulin ga kowane irin tsoro min al ahwali daga cikin tsorace tsorace muqtahimi meme eh da a'ilan layi a ai mun fassara muqtahim din ba ya kake so ka gudu ne muktahimi shine tsoron da ya wuce a ainihin wato al'ada tsoron da ya wuce sanin mutane an gane tsoron da ya wuce al'ada shine muktahimi mhm. da'a da Allah fal ya yi kira ilallahi zuwa ga Allah an gane wal mustamsikuna bihi masu riko da kiran da annabi da shi mustamsifuna bi hablin sun yi riko da wata irin igiya gaira munfasimi wacce ba ta yankewa an fahimta ai munfasimi shine munqati da haka aka ce in fasara yanfasimu in fisaman shine mazzafin da ma'ana in qata da haka annabi da a'ilallahi yayi kira zuwa ga Allah la ilaha ba kan shi ba dan Allah ya ce qul hadhihi sabili adahu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma da'a annabi yayi kira ila Allah zuwa gawa ga Allah fal mustamsikuna masu riko bihi da abinda annabi ya kira da shi zuwa ga Allah mustamsikuna sun yi riko ne bi hablin da wani irin igiya gaira munfasin wanda baya yankewa eh faqan nabiyina فقال النبيين في خلق وفي خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فاق النبيين النبي يا في في النباوة أم فهمت أي النبي يا في في شوى النباوة an gane fi khalqin a wajen ainihin wato halitta annabi ya fifice su wa fi khulqin haka a wajen dabi'a ko da haka khalqin halitta khulqin ɗabi'a ko an gane walam dano ba su kusanci annabi ba su annabawa fi ilmi a wajen ilimi ko kusa da shi babu wanda wala me wala karami hakanan wajen karamci babu wani annabi da ya kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka faqan nabiyina annabi ya fifici annabawa fi khalqin a wajen halitta wa fi khuluqin da wajen dabi'a walam yudanu ba su kusanto annaba ba ko daga dana ya jini ko yudnina alaihinna min jalabibihinna ba su kusanto annaba ba fi ilmi a wajen ilimi wala karamin ko a wajen karamci hmm? wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahr awrash rashfan min al-yam wa kulluhum dukkan su annabawa an gane multasimun ko multamisun masu nema ne an gane min rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suke neman garfan kamfata min al-bahri daga ainihin wato teku aw ko ainihin wato tsotso an san tsotsai an gane min diyami daga mamakon ruwa mai yawa dukkan raguwar annaba kenan wane ne ainihin wato bahar din wane ne ainihin wato rashfan din wane ne shi ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka dukkan su annabawan multamisun masu nema ne min rasulillahi daga Manzan Allah garfan shi ne kamfata min bahari daga teku aw rashfan ko suna neman tsotso min diyami daga ainihin wato mamakon ruwa mai yawa wa waƙifuna masu tsayawa ne dai a gaba ga annabi inda mu, an fahimta yi a inda yi ainihin wato iyakance musu an fahimta yi daga ainihin wato dugon nan na ilimi ko kuma wasalin nan na ainihin wato hikimomi an fahimta yi wa waƙifuna masu tsayawa ne ladaihi gaba ga annabi inda mu. inda shi annabi ya ainihin wato iyakance musu min nuqtatin ilimi daga dugon nan na ilimi nukta ko yasa ake cewa nukta idan an sa dugo ko aw min shakalatil hikami ko kuma ainihin wato a eh ko wasalin nan na min ainihin wato hikima sai ce me فهو ma'anahu wa suratuhu thumma safahu اصطفاه حبيب nasmi fa huwa alladhi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika fa huwa allazi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika ko wa suratuhu kuma shine wanda surarsa ta cika sun tafahu sannan ya zabe shi habiban a matsayin masoyi ko waye ya zabe shi na nasani wanda yake ainihin wato kirkiran halitta shine bari'u bari'u ba shi bane mai kirkira annasami kuma shine halitta an ba a manta ba a cikin ba mun karanta wannan kalmar ta nasami halitta bari ku kuma fatubu ila mai bari ku kuma ku tuba zuwa ga wanda yake kiran halittar ku an fahimta ai an gane an gane fa huwa alladhi shine wanda tamma ma'anahu ma'anarsa ta cika wa suratuhu shine wanda surarsa ta cika sun mastafahu sannan ya zabe shi habiban a matsayin masoyi waye ya zaɓe shi bari'un nasami wanda yake yake kiran halitta eh munazzahun munazzahun ne wannan jami'i kuskure ne munazzahun an fi mahasinihi الحسن فيه غير منقسم منزه فجوهر husni فيه غير منقسم munazzabun annabi abin tsarkakewa ne ko an sharikin daga abokin tarayya amma amin fi mahasani a cikin babu wani mutum da za a ce a'a kansa daidai ne da na to ga wata shuba da annabi yusuf da annabi ya faɗa da bakinsa da ya tafi isra'i da mi'rabi ya haɗu da shi a sama kuma an ba shi rabin cin duniya da manzan Allah wa ya fi wani kyau to me yasa an ga annabi Yusuf mata suke rudiya amma an ga annabi ba rudiya eh ciwa ya na yusuf da kwarjini ba kwarjinin ba ne yasa aka ban shi aka ce ma haza bashara in haza illa malakun kari eh an fahimta ya eh to shi annabi eh da hmm. eh, gaskiya ne saboda shi Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an fahimta a yi to saboda haka kaga sai a shiga kuma wani babi a yi sai a shiga babin da gafi da sai ce mai fa jawharul husni wato jawharin kyau shine lu'lu'u ko fihi a cikin manzon Allah eh ghairu munqasimi ba abin rabawa bane ba abin rabawa bane an fahimta yi da haka munazzahun annabi abin tsarkakewa ne an sharikin daga abokin tarayya fi mahasani a cikin kyansa fa jawharul husni wato lu'ulu'un nan na kyau fihi a cikin annabi gaira man qasmi ba abin rabawa bane eh da amatta da nasara fi nabiyyi wa kun bi ma shi tamal hamfihi wa hatakili da'a kabar madda atkun nasara da'awar abinda nasara suka faɗa fi gumu a cikin annabinsa shine annabi Isa duk wannan da awaka kyale ta wa hukum ka hukunta bima ita duk abin da kaga dama madahin a matsayin yabo wannan tamyizi ne ko an fahimta yi. fihi a cikin annabi amma wa hataki ne ka kyautata yaban ka yi da kyau eh? wa hataki ka kyautata yaban ka yi wa ka yi da kyau Sai biya wannan magana da ya faɗa shi da ya ce ka yi da kyau da'amar da alkun nasara ka bar abin da nasara suke da'awa suke faɗa fi na biyu a cikin annabinsu ne annabi ita wa hakun bi ma shi ita ka hukunta duk abin da ka ga dama an gani, an fahimta yi fi a cikin yaban annabi wa hatakini amma kuma ka yi ka yi da kiri da cewa ya ka hukunta duk abin da shari'a ta hukunta sannan ka yi shi da wa da kyau wannan da gaza da yayi amma a bude a ce duk abin da kaga dama to wannan kuma ai ga? Na a shiga wani babi ko kuwa an fahimta a yi eh za ila zati ma shi ta min sharafi wansub ila yi ma shi ta min izami wansu ka jingina ma shi ta duk abin da kaga dama min sharafin na daraja ila yi zuwa ga zatin annabi duk abin da ka ga dama na daraja to ka dingina shi zuwa ga zatin annabi an fahimta yi zai zaman to ba ma'auni kenan ko an fahimta yi kun ga ba zai yi ba wansu ka dingina ma shi ita duk abin da ka ga dama min sharafin na daraja in dai baka faɗi irin abin da yahudu ko nasara suka faɗa ba ba mushkila ila zati zuwa ga zafin annabi amma da cewa yi wansu ka jingina abin da shari'a ta ce na daraja akan annabi don kai baka da cewa sai abin da shari'a ta yi ta ce su abdullahi bin rawaha ba suna yin waƙoƙi ba amma ai waƙoƙin su sai da ta zamanto tana da seji ma'aunin shine qur'ani da sunna baya fita daga wannan an fahimta yi na haka wani ka dingina mashi ita duk abin da kaga dama ba abin da shari'a ba ta ba da dama to wannan akwai kuskure a cikin min sharafin na daraja ila yi zuwa ga zatin annabi haka sun ka dingina mashi ita duk abin da kaga dama min izamin na girma ila kadari zuwa ga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai shi ma kanshi annabin Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a kabita an fahimta ai idan manzon Allah Allah sai ne sanya shari'a ya ce bita wani ba zai zo sai da yadda aka ga dama a yi ba ba tare da wancan ma'aunin na shari'a ba an fahimta ai sai ya ce me فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نافق بفمه فإن فضل رسول الله للي ففلل من زن الله فا ليس له حد باشي إياك ليس له إياك baki mai yin furiki fa yi ƙorabu an na yi bayani akan wannan falalan da haka asalin al'irabu fil luga shine al'ibanatu wa zuhur an fahimta yi an gane an gane bayyana abu ana ce masa mai al'ira yin bayani akan abu ana ce masa mai al'ira da haka fa inna fadla rasulullahi lallai falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysa lahu haddu ba shi da iyaka nadiqun bi fami mai kulci da baki fa yuquri ballantana yi bayani anhu akan wannan falalar ta manzon Allah eh لو ناسبت قدره آياته إزما أها يسمه حين يدعى دا حين يدعى دار الرمم لو ناسبت دا أتي تهداتي an gane ayatuhu mu'jizojin annabi shine fa'il na nasa mato to ayatuhu mu'jizojin annabi launa saboda a ce ta dace da kadarahu ta dace da darajar manzon Allah ko izaman wajen girma an fahimci gaba kuwa ayatuhu mu'jizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama launa sabat da a ce ta dace da kadara da ta dace da darajar annabi izaman wajen girma to a da sunan annabi ya rayar da an gane a hayismuhu da sunan annabi ya rayar da darussan rama mai kashin da ya rididdige hina yud'a ismuhu lokacin da aka kira sunan manzon Allah an fahimci karatu ba a yana ku ce ba launa sabar an gane muka ce ayatu su ne mu'ujizojin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujizar da yake da ita launa sabar da a ce mu'ujizar ta dace da kadarahu da girman annabi izaman da ta dace da matsayin annabi izaman wajen girma mu'ujizar annabi da ta dace da girman annabi kenan mu'ujizar annabi ba ta kai girman annabi ba an fahimci karatun yanzu to ayatuhu mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama launa sabat da ta dace da kadarahu darajar annabi izaman wajen girma da a ce mu'ujizar annabi ta kai girman annabin an gane to a ismuhu da sunansa ya rayar da darisar ramami kashin da ya riziddige hina da a lokacin da aka kira sunan annabi da da an kira sunan annabi sai wanda ya mutu ya kashi ya za ka ce ba gane ba zai baka gane ba ciki ma'ana dama mu gane larabcin mu gwaggun kawai wato wato a gane larabcin an fahimta hayi laula sabat ayatuhu laula sabat qadarahu ayatuhu bi zaman ko eh, a su eh na yi da a darisar rabbi an fahimta hayi yanzu an gane kan karafin da shi ya maka ce dole ne ɗalibai su yi a kori a karanta abin a yi na shi dan gaban kana karatu kare ce ai jahili ne sai baka san baka ma san littafin ka tambaye ka a ce maka alburda bai ce wani ce ai akai bai ce dubu alburda kana yin haka ana tambaye ka an san kai kawai kirin kaya ne kai baka san abin da kake yi an gane sai ce min lam yamtahinna bima ta'ayyal uqulu bihi hinsan alaina falam nartab walam nahi lam yantahinna annabi bai jarabce mu ba an gane lam yabtalibna kenan annabi bai jarabce mu ba bi ma ta ayal uqulu da abin da hankula za su gajiya an gane bihi da wannan abu me yasa bai mana haka ba hirsan saboda kwaɗayin alheri alaina a kanmu na haka falam na kuma ba mun shakka ba walam nahimi kuma ba mun kimuwa a kan abin da annabi ya zo da shi saboda bai jarrabe mu da abin da hankula ta fi ƙarfi ba an gane lam yamtahinna annabi bai jarrabe mu ba bima ta ayyala ukulu da abinda da hankula za ta gajiya bihi da shi hirsan saboda kwaɗayin an alheri alaina a kanmu falam na tab ba mu yi kokonto ba ko wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddaduna walam nahimi sannan kuma ba mu yi ba an fahimta ai sai ce me a ayyalwara fahimu ma'ana kware ta yura lulgurbi walbuɗe fiye gare mun ne. a ayyalwara an gane fahimu ma'ana ku fahimtar ma'ayan annabi an gane a ayyalwara tu ya gaji yadda talakai. a fahimci ma'anar annabi to wannan ku ya gaji da talibin duniya an fahimta yi a a fi dai annabi an gane ya za ka ce ba za a gane addini ba yadda busairi ya faɗa mu gurme ka kayan shani a da wara an gane ya gajiyar da talikai me ya gajiyar da talikai fahimu ma'ana ku fahimtar ma'ana annabi an fahimta yi fahimtar ma'ana annabi wannan ya gaje da talikai falaisa yura bai kasance ba ana ganin annabi an gane hmm. fihi a cikinsa gaira fahimi shi annabi ba mai kumbura ba ne ne kenan ko ko ka ce gaira fahimi shi annabi ba mai ainihin wato yankewa ba ne lilkurbi ga wanda ke kusa wal da kuma wanda ke nesa an fahimta yi an gane a ayyalwara ya gaji yadda talikai fahimu ma'ana ku fahimtar ma'anan annabi falaisa yura bai kasance ana ganin annabi ba fi a cikinsa gaira fahimi muka ba mai kumbura ba ne shi annabi ku sannan ba mai yankewa ba ne qurbi ga wanda ke kusa wal bu'd ko wanda ke nesa ya yake ya muje ko ba shi kake ne kashamsu ta tazharu lil aynain min bu'din to ga tasbihi nan zai shi ganin annabi kashamsu kamar rana ne Ta zaharu da take bayyana lil ainain da idanu guda biyu mun bu'udin daga nesa rana idan ka kalle ta daga nesa mai zai faru sai ta bayyana sagira tanjar karama ko kuwa in ka kalle ta daga nesa sai ka ga kaman karama sai ko amma wa takkil tarfa sannan tana cika gani tana cika ido min amamin idan a kusa ne to yadda ka san rana daga nesa za ka ganta ya karama in ka je ta cika maka ido to haka ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haka kashin su kamar rana ne ko ta zaharu da take bayyana lil aine daga idanu guda biyu min fuɗin daga nesa an gane sagiratan 'yan ƙarama wata kilit tsarfa ko tanda yake cewa mugudu ina mukuni iru usihim la yartaddu ilaihim wa afidatuhum at-tarfu shine gani na ido an fahimta yi sanda yake cewa sabauta ila duniya alfaza ko wasu lubbi la yazbu wa garraka minha silmu batinuha harbu fazarha wa sharrik la yakirru bi kalmi bi yasri balunun nabi wa linnubuwati la yakbuhu sai ce tasharaka fi idraki hasarfu wal qalbu eh, ko ba haka mani baitin haka ne to tasharaka fi idraki hasarfu ne gani na ido wal qalbu da kuma zuciya ko to haka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya ce me kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun qawmun niyamun tasallau anhu bil hulumi wa kaifa ta yaya yudriku an gane za ka riska qawmun niyamun mutane masu bacci shine fa'i eh qawmun niyamun wa kaifa ta yaya qawmun niyamun mutane masu bacci yudriku za su riski an fahimta yi hakikatahu hakikanin annabi fi duniya a wannan duniyar mutane masu bacci ta yaya za su riske hakikanin annaba a duniyar nan wanda ta sallau sun ma daga sun zari anhu daga shi annabin nan bil ta hanyar mafarki in ka kwanta mafarki ko ganin annabi ba ka yi mafarki to wanda in ya kwanta ko haɗuwa da annabin baya a mafarki ta yaya zai riske hakikanin annaba a wannan duniya <laughs> an gane kan karatun fa shine wa kaifa ta yaya qaumun niyamun mutane masu bacci sallau wanda suka zari anhu daga shi annabin bilhulmi ta hanyar ba masa haduwa da shi a mafarki yudriku zai riski hakikatahu hakikanin annabin nan fi duniya a wannan duniyar zai yi ba zai yi ba sai ya ce me kama balagul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim to sai alfasu sai usairi yace to fa mablagul ilmu ƙarshen ilimi fa an tattauna an tattake guri an ji an dawo ƙarshen fa ilimi fa fihi a cikin al'amarin annabi duk da wannan matsayin da ka ji muna ta faɗa na shi kar ka ɗauka Allah ne ko yana da dangantaka da Allah ko kanin Allah ko wan Allah fa mablagul ilmi fihi ƙarshen ilimi akan annabi annabu basharu annabi mutum ne in mutum ka ja qur'ani mai ta ba sai ka jami mai gusuri in bai ita da ƙur'ani ba zai da gusuri abinda gusuri ya faɗa ke amma bulagul ne fi annabu basharu ƙarshen ilimi akan annabi mutum kun san fa an yi lokacin da ka ce wa annabi mutum ne fa ka rage mai daraja sai a cikin, eh? a yanzu ko sai a ce la a illa sai a ɗauka gaba an gani in ka ga dama ma kana da lambar mashin ko mota sai ka rubuta wannan hadisin a ba ka dinga yawo da shi a garin nan kalla sunna ne fa mablagu ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kulli an gane sai ka dawo ƙasa sai ka rubuta kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ne zai sami a to man zallabi yanzu minan nasi salima eh walastu binajin ba ka alwami ya faɗa ba min maqalati qa'in wala kuntu fi garin ala jabalin wa'ari yace walastu binajin ban kasance zan tsira ba min maqalati qa'in daga maganar nan ne suka akwai wanda zai tsira wala kuntu fi garin ko da na kasance a cikin kogo ala jabalin wa'ar akan dutse mai wahalan hawa kuwa ka bar cikin garin nan yanzu ka je wani guri ka samu gurin da yake ma watakila sai da tsani za a hau in ka hau to baka tsira daga maganar mutane ba kuma man lazi yan juminin nasi salima waye zai kubuta daga mutane salim alim babu sai ce mai damaji wa annahu khairu khalqin lahi amma shine mafi halittan Allah kullihimi ga baki ɗayansu an fahimta yi كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم وكل آية دكا آية جمع آية أنغاني وكل آية دكا آية أتى الرسل الكرام ولد من منزني وسكرمتي سكزور إتا بهذا da ita kenan ko fa kawai ayoyin ta sadu bihim da su annabawan ne min nurihi daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi wa kullu ayin dukkan ayoyi a tar rusul kiramu wanda manzanni masu karanci suka zo biha da ita wannan aya din to fa inna mattasalat kawai ta sadu ne bihim da su annabawan min nurihi daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi Musa ya samu hasken sa ne daga hasken annabi an gane annabi Isa haka dukkan wani annabi da ya zo da aya in ji busairi ya ce to ya same ta ne daga hasken annabi ko kuwa haka ya faɗa yawa wannan dalilin ne kuma sai an binciko eh wajen mun san Allah ya ce wa ma kana li rasulin an yi atiya bi ayati illa bi idnillah bai yiwa ga wani annabi ya zo da aya daga gurin Allah sai da izinin wa sai da izinin Allah kuma wa'annan annabawan masu raye a duniya a lokacin da annabin wasu daga cikin annabawa ne bai ma san su ba wa rusulan kada qad qasasnahum alaika, wa rusulun man lam naqsusum alaika. to wanda ma bai san su ba ta ina za a ce kuma mu'jizar da suka samu daga hasken shi an fahimta yi, ya mu ji innahu shamsu fadl wa mukawakibuha wa mukawakibuha eh yuzhirna anwara halin nas fa innahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam fadl shamsin shine falala wato shine rana ta falala shine rana ta me ta falala fa innahu shamsu fadli shi annabi shine rana ta falala Kum su sauran annabawa kawaki ba su mai taurarin. ta ba duk sanda rana ta fito ba za a ga tauraro ba ko an fahimta yi da rana in gari ya waye su akwai su suna nan taurarin. amma hasken rana ne sa ba a ganin su to fa innahu shamsu fadli shi annabi shine rana ta falala hum su ragowar annabawa su ne mai kawaki buha su ne taurarinta sai ce mai yuzhirna suna bayyanar da ha hasakensu fi zulami a cikin duhulin nasu ga mutane an fahimta yi amma duk da haka tauraro ba tana haskenta yana bayyana ba to duk da annabi shine falala rana ta falala su ne taurarin kasancewarsa taurari annabi bai hana su bayyana haskensu ba shine zuhirna anwara suna bayyanar da hasakensu fi zulami a cikin duhu linnasi ga mutane tunda Allah ya faɗa ya ce wa alama ko Wabin na jimi me kuma ya an fahimta yi in gari ya riga ya waye ne to ba kuma wani abu da zai tasiri na shi a sama cewa. sai rana <coughs> amma idan dare yi sai tauraro ya fito ko to yanzu duniya ga baki ɗayanta ta ɓangaren annabta yadda kasar rana ce ta fito babu kuma wani taurari da ya tsara fitowa a ganshi an gane sanda su annabawan suke ɓalla suna matsayin taurari ne sun bayyana da haskensu ga mutane ko annabi shine ranar da ya bayyana daga nan babu kuma wani taurari da ya tsara fitowa sai ya ce me akalin bi karki nabiyin zanahu kulubul bil husni mushtamilun bil dhikr muttasim a karin bi khalqi nabiyin an gane wannan mun ce fi'il amrin ne ta'ajjub an gane an gane fi'il madin ne ko ta'ajjub za a ala sigatil amri akarin bi khalqi nabiyin kenan ma akrama bi khalqi nabiyyin me kai girman dabi'un wannan annabi an fahimta ne me kai mamakin girman dabi'un wannan annabi zanahu khuluqun wanda ɗabi'a mai kyau ya kawace wannan annabi me kai girman shi an fahimta yanzu akrim bi khalqi nabiyyi me kai girman ɗabi'un wannan annabin zanahu khuluqun ko a me kai girman halittar wannan annabin ko an fahimta ai me kai girman halittar wannan annabin ko tunda mun ce na farko halitta ko na biyun ɗabi'a ko ya ga tana zuciya ne wannan abu ba eh, mala abairu injin ba zai da mutane ba to a karin me ya kai girman bi khalqi nabiyin wato halittar wannan annabin wanda zana zanahu khuluqun wanda ɗabi'a mai kyau ya kawace shi bil husni mustamilun an gane kenan mustamilun bil husni annabi ya tattaro kyau ko daga ishtamala yashtamilu ishtimalan ko shine ishtama'a dan haka mushtamilun shine annabi ya tattaro kyau kenan sannan muttasimin muttasimin sannan annabi ya siffantu bil da kuma mai murmushi ko da aka ci ya tattaro kyau to kuma karka dauka cewa kuma daura fuskar sa yake a basa wata walla a'a ba haka yake ba bayan ga kuma ya tattaro ainihin wato kyau sannan muttasimin annabi ya siffantu bilbishi da kuma ainihin wato murmushi ina fata an ga an gane to ga wani tashbihi ne zai zahari fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wal zahari fi shi annabi ka zahari kaman fulawa ne fi tarafin wajen ni'ima an fahimta yi ka zahari kaman fulawa ne fi tarafin a wajen mai ni'ima inda can mun karanto a baya ko wa shadda min sagabin a shahu wa tsawa an fahimta yi ta hatar hijarati kashin min mutarafil adami ko to ka zahari kaman fulawa ne fi tarafin a wajen ni'ima ko illa ƙala mutarafu haku wal badari shi annabi kaman wata ne fi sharafin wajen ɗaukaka wajen ainihin wato ɗaukaka an fahimta yi annabi kaman fulawa ne wajen kyau ko wajen ni'ima sannan kaman wata ne wajen ɗaukaka ko sannan walbahari annabi kaman teku ne fi karamin a wajen kyauta waddahari kuma annabi kaman zamani ne fi himamin a wajen yamma ana ganewa eh eh ina ga mutane ne kaman fara batun yawa gara kunna wuta mai hasi yawa kowa ya tashi eh bankokin nan a rage su malam za su sa bacci bankokin nan ko ka kashe su du kamar can na saman can guda hudunta ka zahari shi annaba kamar fulawa ne an san fulawa ne ba fulawa da ake yin abinci ne ta ba an gane fure an gane ka zahari annaba kamar fulawa ne wajen kyau fi tarafin a wajen ni'ima wal badari annabi kaman wata fi sharafin a wajen ɗaukaka wal bahari kaman teku ne fi karamin a wajen kyauta wal dahari annabi kaman zamani ne fi himamin a wajen himma sai ya ce me annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askari hina talqahu fi ka kai ka ce annabi wa fardun shi makaɗaici ne min a wajen haibarsa da kwarjininsa an fahimta yi haiba dama ai shine kwarjini ko an gane to ka annahu kai ka ce annabi wa huwa fardun wato shi makaɗaici ne min jalalatihi a wajen kwarjininsa wajen kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi makaɗaici ne sannan me sannan fi askarin a cikin ainihin wato sojojin yaƙi fi na talqahu a lokacin da za ka haɗu da shi wa fi hashami hakanan a cikin jama'a masu hidima an fahimta yi ka annahu kai ka ce shi annabi wa huwa fardun shi makaɗanci ne min jalalati wannan ma ba sai an kaje ta ba za a kaje ta wannan ma ba su ya ta abu wa'annan guda hudu a'a malam abai ka shi kana gani a ɗau eh? me wayannan a to a kake sama na wannan wannan tun da kaga tana gudu da takarda alquran bacci za ta sa mutane eh eh to dama dama ina ganin wannan kan take barawa da su Eh, me ce? ka annahu ka kace shi annabi wagwa fardun shi makadeci ne min jalalati a cikin kwardinin safi askarin a cikin wato rundina ta soda hina talqahu a lokacin da zaka haɗu da shi haka nan wa fi hashami a cikin jama'a masu hidima kai kace shi makadeci ne ma'anna wal lu'lu'ul makanun fi mimma mimma ma'adani min ka kai ka ce shi annabu lu'ulu lu'ulu ne ko ba shi da wata fassara sai lu'ulu to a shi haka lu'ulu ka kai ka ce shi annabu lu'ulu damun ne almaknun wanda yake koyayye sanda Allah ya faɗa yake cewa min ko ka kamar ne ne wanda aka ɓoye shi ko fi sanadin a cikin ko fi sanadin a cikin kwasfanta an san kwasfo yi eh kwasfo ba san kwasfo ba to gyada kwanso ne ko? to ba kwaso a wannan a hausar kano ne mu kwaso muka sani amma ku kwanso ko? to shi kenan a wata hausan kwasu a hausan kano kansu to a bashi haka an san kwasu ai shine tsawon abu ko yanzu kamar gyada ai tana da bawon da yake rube ta ku idan an bude ta za ka rage gyadar da bawon da ko to ka ma kai ka ce shi lu'ulu'ul maknun wato lu'ulu'u ne wanda aka ɓoye shi fi salafin a cikin kwansansa min ma'adanai na ma'adanin nan ku mantikin na ainihin wato furici mu mubtasimi da kuma murmushi minu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane sai ya ce me lafiya ya ajil turban turban dan a ajimuhu latsi ba babu wani turare a duniya latsi na fiya jinsi babu wani irin turare a duniya ya adilu turban wanda ya jeri da turba da damba ya tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai ya faɗa ya ce babu na haka latsi ba babu wani turare ya adilu wanda yake yin daidai da turban turbayin da damma ya tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tuba aljanna ta tabbata limuntashitin ga wanda zai tsage ƙasa ta fudu an fahimta ai limuntashikin annabi ya ce ana awwalu man tashaqqa al-anhu al ko ni ne farkon wanda zan fara ƙasa za ta tsagi in fita sannan shi kowa ya fara fitowa an gane to tsuba aljanna ta tabbata li muntashiqin ga wanda ƙasa za ta tsagi ya fara fitowa wa multasimi da kuma wanda yake sumbata minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimta yi la tsiba babu wani turare ya adilu wanda ya daidai da turban turbayin da don mai ya tattaro a azumahu kasusuwan manzan Allah ko ba aljanna ta tabbata limuntashikin ga wanda ya ainihin zai tsage ƙasa ta fito wa multasimi da kuma wanda yake ai sumbanta minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه a fasali na hudu fi maulidihi a cikin baba maulidi ba a'a a cikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ko a cikin haihuwar Allah ku tafan ai suna rubuta maulidihi sallallahu alaihi wasallam amma ba irin wannan maulidin suke magana an fahimta yi an ɗiba kunsirihi ya ɗiba in minhum wa mubtadi'in an gane mauliduhu mahaifar annabi mauliduhu mahaifar mai annabi da haka maulid zai iya ɗaukar wajen da aka haihuwa ismu makan ko sannan zai ɗaukar maulid zamanin da aka haihuwa an fahimta yi sannan maulid zai iya ɗaukar ita kanta haihuwar eh maulid zamanin da aka haihuwar ko maulid wajen da aka haihuwa ko maulid ita kanta haihuwar an gane sai ya zama to mazdar limini kamar wa'ada ya mai idu me a a'a a'a wa'adan afa qala alaykum al-ahad am arastum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi yanzu wancan maw'idi mazdarun ne mimi qala maw'idukum yawm az-zina wa an yushara an-nasu duha an fahimta eh? amma ci wanda ya yi wa'adan hasanan kun ga wa'adan ya idu wa'adan shine mazdar na wa'ada mau'id kuma mazdarun ne mimi shi kuma mazdarun mimi zai iya zama ismu makanin ko ismu zamanin an fahimta yi ko ya zamanto ainihin wato mazdarun mimi shine gurin da aka yi abu da haka maulidu mahaifar annabi a bala ya bayyanar da an ɗiba unsuri a kan tsarkin nan na asalin annabi an gane kuwa a bana mauliduhu mahaifar annabi abana ya bayyanar da an gani an ɗibu kunsuri a kan tsarkin nan na asalin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ɗiba mutadin ya daɗin an gani ya ɗiba mutadin ya mai matsarkin fara wa muktatimi da kuma mai matsarkin wajen cikawa minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama kenan wajen da annabi ya fara da shi yana da tsarki ko wajen da ya cika da shi kuma yana da ina ya fara ina ya tsari madina an bayan yi da haka wani ba zai zo ya ce wai da ka tafi karatu iraki ba da ka tafi karatu madina wai gara ka tafi karatu iraki ƙarya yake yi ko tsarkin gurin ya sabi lalaji garan tafi karatu ya ɗiba muktatimin ya mai matsarkin farawa wa muktasimi da kuma mai matsarkin cikawa minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mai yau mun tafarraka fihi da fursa annahu abin zurubi hululul uswan nikayi yawmun wani ne wanda aka haifi annabi tafarrasa fihi al-furs wanda farisawa suka yi farisawa suka yi ne tafarrasa fihi al wanda farisawa an gane sa muke da me firasa ka haka su abu kaza zai zama kaza kuma ya zama shi ona ka farko. akwai bambanci tsakanin sanin gaibu da kuma firasa da haka duk mutumin da yake da imani da alaka da Allah mai kyau sai Allah ya hore masa hasashe ya ce abu kaza da kaza in an yi abu zai zama kaza kuma kaga ya zama hasashe ne ba gaibu bane an gane sai ya ce mai yawmin wuni ne ta sarrafa fihil kursu wanda farisawa suka yi hasashen annahum cewa lallai su dinnan fa qad unziru an musu gargadi bi hulul buqsi da saukarwa tsanani wan niqami da kuma azaba inna min al mujrimuna muntakimuna to an niqam shine ainihin wato azaba an fahimta ayi yawmun wuni tafarrasa fihi al fursu wanda farisawa suka yi hasashi a cikinsa annahu mutuwa lallai su dinnan fa adukun ziru an musu gargadi. bi ululil buksi da saukan tsanani wani niqami da kuma azaba eh wa ba ta iwanu kisra wa hawa mutabi'un ka shamli ashabi kisra gaira mai mutabi'in wa ba ta iya wani kisra fada kisra ya kwana akan ce ba ta yabi ci ko baitan wa bayatan ko shine me amma sun ce ba amfani da ba ta sai da daddare yasa Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan ba ta وقيامة وبات ديوان كسرى بعد سرق كسرى كافانا وهوى alhali fadan mun sadi un yana mai kakkarewa yana mai tsatsagewa an fahimta ai daga insada a yansadi'u insida'an munsadi'un munsada'un da haka mai kakkarewa sai ce ka shamli ashabi kisra kamar jama'ar ma'abuta kisra gaira mulka'imi ba masu haduwa bane su ba za su iya haduwa ba ka gane kuma la ibrahim eh wa ba ta iwanu kisra fadan kisra ya kwana a ranar da aka haifi annabi kenan wawa alhalin fadan a wannan ranar sadimu yana mai tsatsagewa yana mai kakkarewa ka shamli ashabi kisra kaman jama'an ma'abuta kisra an gane gairar multa'imi ba mutane bane da suke hada a wannan lokacin ita kanta fadar ta tarwace sai ce mai والنار كاملة الأنفاس من أسفه عليه sahil aini ساهل sadami من ita ko wuta وتا كاملة tana تنامي hutaccen numfashi an gane amfasi tana mai hutaccen mai numfashi an gane idan an ce numfashin wuta ya mutu mai kenan eh wutar ta mutu cin wuta shine numfashin ta ko mutuwar ta daina wa ta daina numfashi to ranar da aka haifi manzan Allah sai zaman tuwon naru ita kanta wuta khamidatul amfashi sai ta mutu sai ta zama to mai hutaccen numfashi a ranar an fahimta yi to kaga wannan yana buƙatar nasi da dalili sai ya ce mai min asafin saboda bakin cikin haihuwar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai can da yace falamma raja'a Musa ila qaumihi gadbana mi asifa da haka asifa ya asifu asafan idza hazina hazanan shadidan idza hazina huzunan shadidan in yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani sai a ce asifa ya asafu asafan shadidan inna ma ashku basi wa huzuni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu sai ce mu alaihi akan annabi wannaru naru eh, e korama kuma sai zaman to sahil aini tana mai safaffan ido an gane min sadamin saboda ainihin wato bakin ciki shi ma ko min sadamin saboda ainihin wato nadama akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai an gane to kaga a ce an haifi annabi ran da aka haife shi a matsayin rahama ruwan da mutane suke sha ma ya kabe an shiga bala'i ko ba shiga ba an shiga bala'i wannan yana buƙatar yan uwa su taimaka mana da ta a je a nemo hadisan nan a ga ingancin su ko rashin wa ko rashin inganci amma haka za ka yi ta ji ana ta karanta su a gurin moliki ko ba haka ake ba wannan wuta khamilatul amfasi tana mai hutaccen numfashi min asafin saboda bakin ciki alaihi akan haihuwar annabi wannaru korama kuma sahil aini tana mai kafaffen ido an gane min me min sadamin saboda ainihin wato bakin ciki na da dama ta wata an gadar duhairatuha wa rudda waliduha bil ghizhi nazami wa sa'a sai muna nawa sawatan qabilan sawa me ya muna na mata shine an ha Shi ne yan kananan tekunan ta san kabi da haka baharun ba teku ba to tasgirin bahar shine mai buhairu an gane buhairu shine tasgiri na bahar to wasa'a tunda an haifi annabi ƙorama ta kabe ku to wasa'a kabe ƙoraman sai wasa'a sai ya munana wasa wata kabilin tsawa an fahimta a yi shine an gadat buhairatuha ɗan ƙananan tekunan ta sun ƙafi wa gidal ma'uhu an gane gabe ya gidu an gane idami idan ruwa ya kafe shi yasa Allah sai ce wa gidan ma'u wa qudiyal amru wattawat ala judi ruwa ya kafe to wasa sai ya munana wa sawata kabilar sawata an gadat buhairatuha ɗan ƙananan tafkunan ta sun yi me sun kabe an fahimta a yi malam sadiq ku mai batun nan kwan bi izinin lai an gane a sai ya nawa an gane sawata kabilan nan na sawata an ha shi shine kananan tankunan ta sun yi mai sun kafe warudda sai aka mayar da waridu mai gangara mata wa in minkum illa min waliduha wa sai aka mayar da waliduha mai gangara mata bilgaizi tare da bakin ciki ko an gane bilgaizi tare da mai bakin ciki hi nazami a lokacin kishi mutumin da ya gangara yana so zai sha ruwa saboda mai kishi in ya gangara sai ya dawo ba zai samu ruwan ba sai dai bakin ciki kawai da haka zami an gane kishi kenan ku zama uke nan ko can da yake cewa inna laka Allah ta ju'a biha wa annaka su tasma'u to a azzamu ne kishi ko to hina zami a lokacin kishi sai ya ce me ka na bin nar ma bil ma'i min balal huzunan wa bil ma'i ma bil nar min balal ka anna ma bil ma'i abinda ke tare da ruwa min balalin na damshi an fahimta yau shine na sanyi ko ma bil ma'i da ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ka annabin nare kai ka ce wannan abin shi ke da wuta aka si kenan an gane kuwa ruwa mai yake da shi sanyi da damshi ko to ne ma bil ma'i abin da ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ka annabin nare kai ka ce ne ke tare da wuta yanzu an gane akasawa kenan ruwa da yake da sanyi an gane da damshi to sai ruwan ya koma wuta duk saboda haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma bil ma'i abin da ke tare da ruwa min balalin na sanyi da damshi ko ka annabin nare kai kafi shi yake tare da wuta sannan me saboda bakin ciki akan haihuwar annabi eh sannan babin nari abin da ke tare da wuta an gane min jarami na ainihin wato kunnuwa wabil ma ya kai kace kuma shi ke tare da ruwa aka fi an gane kuwa kenan wuta ta koma ruwa ruwa ya komawa wa <laughs> eh? <laughs> baka yadda ba inna <laughs> tun da dai ka ji abin da busairi ya faɗa ai ka bar shi in na fassara muke a ko ranar da za ta zo za mu san rana ce kawai ta nakadin dukka bai tukan da ke abin da ya saba ma asida mu ɗauko shi sai bayan ɗaya mai nakadi tana nan yanzu muke a rike fassara ne na yanka yanzu ka fahimci ka annama bil ma'i ka annama bil nari ko ka annabin nari ma bil ma'i min balalin ko sannan husnan wabil ma'i ma bin nari min darami an fahimta yi da haka akan ce darama idan mutum ya kunna wuta sai a ce darama da haka ma bil ma'i ko ma bin nari abin da ke tare da wuta min darabin na kunnuwa wabil ma'i kai ka ce shi ke tare da ruwa a wannan rana da haka sai aka samu akid duk da haihuwar annabi karka manta ana bayani ne akan maulidi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka manta sai ce ne والجن تهتك والأنوار سابعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة والجن إتكما الجنوء والنلان تهتك tana koyayyin magana da haka magana da kake yi ana jin mai ana jin maganan ba a ganin mai can ita ake cewa alhatif daga nan aka samu alhatifu ba mai waya ba ana cewa waya hatifu ko kuwa inda wani lokaci ai magana ko za ka dinga ji ba ka ganin mai magana ko ana ganin shi eh yanzu wani zai iya tashi ya tsaya can gudun yana salula muna jin yana magana da wani amma ba ma ganin wanda yake magana da ko kuwa ke sa aka ce ma waya Alhatifu. da aka wal jinnu aljanu Hatifu tana koyayyun magana an gane wanda ba a ji wal anwaru ita kuma haka ce haka ce ya eh, haka ce jam'u haske nurin ba haske ba kenan to al anwaru ba ya jam'in sai ke da hausa to haka ki an gane eh, saɓe a tun tana mai ainihin wato ɗaukakowa a wannan ranar saɓe a tun eh? wani haƙƙu gaskiya kuma ya zaharu yana ainihin wato bayyana min ma'adan daga lafuzza da ake yi wa min kalami da kuma maganganun da ake yi an fahimta yi an gane kuwa wal jinnu aljanu ta atifu tana magana koyayyu a wannan ranar wal anwaru hasake kuwa atu tana mai ɗaukakowa wal haqqu gaskiya kuma yazharu yana bayyana min ma'ana, na wa min kalmi da kuma ainihin wato zantuttuka eh أمو وسمو فإعلان البشار لم تسمع وبارقة lam لم amu su kafare sun makance a wannan rana, saboda haihuwar annabi. wasan mu kuma sun kurunci saboda haihuwar manzan Allah sun mun bukumin umuyin kenan ko ko sun mun bukumin umuyin an fahimta yi an gane afa man ya alamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa مثل الفريقين كالأعصم كالأعمى والأصم والبصير والسميع to al'asammu shine kurma al'a'ama shine makawo to an mu sun makance wasan mu sun kurince fa ilanul bashairi kaga bayyanar da bisharori an fahimta ai lam tusma ba a jiyar da su ba Walƙiyar nan na gargaɗi kuma lamtu shami ba sa kallanta ko wa barikatul anzari Walƙiyar nan na ainihin wato gargaɗi lam sami ba a cikin yardarsu take ba an fahimta yi lam shami ba sa kallanta wa an anzari walƙiyar nan na gargaɗi lam shami ba sa ainihin wato kallanta da haka an mu sun makance wa san mu sun kurinci fa'ilanul bashairi wato bayyanar da bisharori a wannan rana na cewa an haifi wasu annabi lam tusma ba a jiyar da su ba wa ba bariqatul anzari walƙiyan nan kuma na gargaɗe ba walƙiya na haƙiƙa ba lam tushami ba sa kallo eh? min ba ba'di ma akhbar al-aqwam kahin min ba ba'di ma akhbar al-aqwam eh? bi anna dinahum al-muwajjal lam yakun min ba ba'di bayan ma akhbar al-qauma kabinuhum bayan bokan ya ba mutanen labari bayan bokan mutanen ya ba su labari an gane min ba'ad bayan ma akhbara ya ba da labari wa ya ba da labari shi ne wa bokansu wa ya ba labari al aqwama mutanen an gane a karatun da muka yi na hauɗa zo yanzu kenan min ba'ad ma akhbara bayan ya ba da labari mutum baya wa ya ba da labari eh kahinuhum kahiru shine wa fa'ilun marfu naka kahinu fa'ilun marfu waye ba labari mutane al ya zama shine mai maqulun bi ina fata an fahimta min ba ba'd ma akbar al-qauma bayan wato ya ba mutanen labarin shine kahinu hombokansu ya ba su labarin mai bi an na anna dinahumul muwajjih cewa fa lallai fa addinin sa karkatacce ko kalilan ya abuja walam ya ji allahu wata an fahimta a yi min ba arima bi an na dina kumul wajju lalle addinin su karkatacce lam ya kumi wannan addinin naku ba zai tsaye ba bokan sai ba su labari ya ce to tun da ba aka daga aka haifi mutumin nan ba wannan addinin ku kuma ya samu matsala sai ta hali sai ya ce min wa ba da ma ayalu su da hukumin shuhudin wa ba da bayan su kafare a wannan lokacin ma ayano bayan abin da suka gani fil ufki a cikin sasannin sama min shuhubin na tauraro ko an gane shuhubin shi ne mai tauraro an gane akwai da aka amince shuhub wala kada zayyana sama a duniya bi masabiha ko waje annaha warjuman lishadi an gane wa da bayan ma ayanu abin da suka gani fil ufqi a cikin sasannin sama min shubin na taurari an gane ita taurarin mai munkaddatu tana mai sulmayowa an san sulmayowa yi mai sulmayowa tana mai faduwa yawa wabka ya dace da mafil arzi abin da ke cikin ƙasa min sanamin na karewa gumaka babokan ya ba su labari ya ce addinin su zai kai to dai ba da labari bayan abin da suka gani a cikin sasannin sama an gane na taurari tana faduwa sun ga tauraro yana faduwa daga sama to alama ne cewa sama an samu duniya ta samu canji kenan sannan abin da tauraro yana faduwa daga sama sai ya zama tuwaf kama fil ardi ya dace da abin da ke faruwa a cikin ƙasa min tsanami na karewa gumaka kuwa a ƙasa gunki na karewa sannan duk aljanin da ya hau sama wajen kokarin ya sato maganan Allah tauraro tana nan tana jiran shi ta faro shi an fahimta ai an gane kuwa shine wa ba'a da bayan ma ayinu sun ga fil ufqi a cikin sasannin min shobe na tauraro qaddatun tana mai silmayowa wafka yayi daidai da ma ardi abinda ke cikin ƙasa min sanamin na karewa gumaka kagada an tsari kilwahayi mun azimi mina shayaɗi ne ya faku fikira mun azimi hatta gada har sai da ya kasance ko nan gada ba da ma'anan yawaye gari ba da ma'anan tsara an gani an gani hatta gada har sai da ya kasance an gani an tsari kilwahayi ta hanyar wahayi hatta gada an tsari wahayi ko na ku kisra ne ko don ma eh wahayi ka duware da kyau kisra ne hatta gada har sai da ya kasance an tsarikin wahayi ta ɓangaren ta hanyar wahayi munhazimun yana mai karyewa eh? mana shayatsi ne daga cikin shayatanu ya kafu yana bibiyan isra munhazimi wato bayan wanda yake ainihin wato rushewa an fahimta ai hatta gada har sai da ya kasance an tsariƙil wahayi ta hanyar wahayi munhazimun yana mai karewa ya yana bibiyar isra munhazimi wato gurbin bayan nan na ainihin wato mai karewa mini shiyaɗi ne daga cikin shaidanu An fahimci mhm. ayi. Ka annahumme harabar a Butsalu Aburhasi. A waƙoƙarin bilhasa min raha teku Ka annama su kafare a wannan lokacin da aka haifi annabi. A jarumai ne na Aburhasi, Aburaha jaruman da suka zo za su rusa fadin kama yai. An fahimci ayi. Ka annama mun kai kace su. abtsalu abrahatin jarumai ne na abraha ko amma a wajen mai haraban wajen gudu da haka haraban din shine tamyizi su wanda suka zo za su rusa ɗakin kaba da Allah ya ɗauki mataki daga baya ba guduwa suka so su yi ba to kafirai a zamanin da aka haifi annabi ka annaba kai ka su abu tsalu wato jarumai ne sadaukai ne na abraha wanda suka zo za su rusa ɗakin kaba haraban saboda gudu au askarin kai ka ce sojoji ne an gane rumi wanda aka jefe su bi da aka da tsakuwa min ra'atihi daga tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kuwa an gane au askarin kai ka ce sojoji ne rumi da aka jefe su bil asa da tsakuwa min ra'atihi daga tafin hannun manzon Allah asali rumiya ne an gane rumiya biha to saboda shi'ir sai aka ce rumi sai aka hazzafa yawon din tunda ya gina baitin nasa mimiya ce tun daga farko har ƙarshe shi yasa wasu malamai suka ce da busairi ya gama wannan aka ce masa bai kamata a ce bu manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da baitin da yake tsarewa da kisra kuma kisra kullun dama ai abin da yake kasa ne shine kisra ko ya kamata a ce da zai yabi annabi yayi amfani da harafin da yake sama ne ba ƙarfa <coughs> shine da ya gama sai rubuta hamziya kai sarqari ki ya anbiya biya'u ya sama umma ta walada sama'u eh? sai ce mi na baza ya ba da tasbihin bi batni jima nabza al min ahsa'i diba bihi da wannan tafin nasa an gane ba da tasbihi bayan tasbihi bi hima da suka a cikin cikin hannun su an san abin da ya faru ai a yakin hunaini ko da annabi ya ɗibi tsakuwa ko ya jifa wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah to san da ya ɗibi tsakuwa annabi za'a yayi jifa bihi da wannan ainihin wato tsakuwa din da tasbihi bayan tasbihi bi hima da tsakuwa ce a tafin cikin hannun annabi nabzal musabbi irin tasbihin nan irin jifan nan na mai tasbihi nafzal musabbi irin jifan nan na mewa na mai tasbihi min asha'i multaqimi daga cikin mai hadiya waye mai hadiya kibi Allah ya ce falta kama hulhu wa huwa muli sai kifi ya haɗe shi to irin yadda wato mai tasbihi a cikin cikin kifi waye mai tasbihi ba yana zbin mata ba yi tasbihi to haka tsakuwa ta yi tasbihi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine na bazabihi yayi jifa da tsakuwa ba da tasbihin bayan tasbihi bi batnihi ma da tsakuwa ta yi a tafin hannun annabi Nafzal musabbihi irin tasbihin nan na me nafzal musabbihi irin jifan nan na me na mai tasbihi min ahsha'i daga kayan cikin nan na multakimi mai haɗiya shi ne kima an gane kuwa an gane kuwa sai ce mai a sharuwa ko ƙarfe nawa ne saura minti goma ko to bari mu wannan alfasul da lakami su fi mu da za ka sai mu ɗan tsaya mutane je su ɗan wata ya sannan sai a dawo sai a ci gaba hmm? a ba inda za a ji ko nan kare ko a lura da mutum